Barka mu da wani lokaci. Sunana Abubakar Mace Dumaralan ga kuma cikakken labarin na Aminiya. Kura ta tashi bisa zargin cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yanke jiki ya faɗi a filin jirgin sama hanyar dawowarsa daga yakin neman zaɓe a jihar Kaduna. Tsohon ministan sufuri jiragen sama Femi Fani ya zargin cewa an garzaya da Atiku Abubakar zuwa kasar Faransa domin ganin likita kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Twitter. sai dai pdp ta karyata fini ne ta hanyar fitar da sanarwa ta hannun kakin a cikin paul obe inda ya ce dan takarar na jam'iyyar pdp ya je faransa ne domin gana da abokanin kasuwancinsa shugaban kasa muhammadu buhari ya umarci sakataren gwamnati tarayya da ya ci gaba da bitar ayyukan ministoci da aka fara ranar litinin na zango na uku da na hudu na shekara ta 2022 buhari ya bayar da umarni ne yayin rufe taron bitar ayyukan ministoci a jiya talata ya ce rahoton zai zama wani bangare na bayanan mika mulki na gwamnatinsa gabanin zuwan sabon shugaba. A nan kuma shugaban hukumar zaɓe ta INEC, Farfesa Mahmud Yakubu ya gayyaci shugabannin jam'iyyu nan zama kan rahotannin kai wa juna hari da magoya bayan suka yi a wasu jihohin Najeriya. Yakubu ya bayyana haka ne yayin wani shiri na horar da jami'an zaɓe kan amfani da kwamfuta da za a yi a zaɓuka na shekara ta 2023 masu zuwa. Sai labaran ƙasashen waje. Wasu 'yan Ukraine sun dawo daga rakiyar sojin ƙasarsu bayan da suka zargi sojin da lalata wasu san ƙasar. Bukmut na daga cikin wuraren da aka ce sojin sun lalata da hare-haren bamamai domin gudun kar kasar Rasha ta kwace wasu yankunan ƙasar. Wannan lamari dai ya haifar da muhawara a tsakanin 'yan ƙasar inda masu yabon sojin da farko sau koma suna ganin bakin su. Sai kuma abin da ya shafi labarin wasanni. a daren laraba da misalin karfe 8 da kwata na agogon najeriya ne za a buga wasa mai zafi tsakanin kungiyar manchester united da tottenham za a buga wasan ne na goma sha ɗaya na gasar cin kofin firimar ingila filin old trafford da ke manchester ƙarshen labaran namu kenan sunana abubakar mace umaru